Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahabin Lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya mai karatu baba ya kuma kiri. taron kolin kungiyar manyan kasashen duniya masu karfin tattalin arziki ta g20 ya zo karshe a jiya asabar da zanga zanga nuna fushi ga manufofin taron da kuma abubuwa da shugaban amurka donald trump ya gudanar da suka ɗauke hankali ga akan daga ainihin taron kolin. shugaba trump ya samu tattaunawa mai ma'ana da shugaban rasha vladimir putin inda suka kulla yarjejeniyar takaitaccen tsagaita wuta a kasar siriya kana ya yi alkawarin gaggauta kulla shirin ciniki da birtaniya sai dai sanarwar bayan taron ya bayyana ya bayyana karar cewa shugaban na amurka ya saba da sauran shugabanni goma sha tara na kungiyar g20 akan shirin canjin yanayi da kuma yadda shugabannin suka dauki manufar trump na fifita amurka akan komai a matsayi na ke wato kai ne a cikin sanarwar ƙarshen taron shugabannin sun amince da yaƙi da shirin kare masana'antu cikin gida da kuma ƙuntatawa kamfanonin ƙasashen waje shugaba trump ya shirya ganawa da wasu shugabanni bayan taron kamar prime minister burtaniya da shugaban indonesia da na singapore da prime minister japan da kuma shugaban china dakarun tsaro na iraki sun amince da sun sun ce nan da sa'o'i kalilan za su ayyana nasarar kwace ilahirin birnin mosul wanda zai kawo ƙarshen rabin daular da isis suka yi ikirarin kafawa halkwatan kula da ayyukan yaƙi da da'ish ta faɗa a jiya asabar cewa dakarun suna ci gaba da tunkara abin da ya rage na 'yan ta'addam saura su dangana da bakin kogi wani kakakin ma'aikatar sojin iraki ya faɗa da safiyar jiya asabar akan talbijin ƙasar cewar shingayen tsaron 'yan tsagero wato yana nan yana ci gaba da faduwa ya ce saura ta ku kaɗan ne su kwato sauran gidaje da suka rage a hannun 'yan da'ish daga nan ne za su ayyana samun nasara shi ma wani babban sojan amurka brigadier janar robert sofge ya ce ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na faransa na afp a birnin bagadaza cewar dakarun iraki suna gab da samun nasara a wannan yaƙi a wani gefe kuma kungiyar isis ta ɗauki alhakin kai hari da ya kashe akalla mutane 23 a arewacin sinai a ƙasar misira kungiyar ta da'ish ta ba da sanarwar ce da yammacin shekaran jiya juma'a a kan dandalinta da yanar gizo jama'an misira sun ce wata motar 'yan kunar bakin wake ta tarwatsa kanta a wani shinge da na binciken sojoji da sojojin suka kafa a arewacin sinai yayi wannan harin da aka kai a kusa da kan iyakar garin rafa wasu 'yan bindiga da suka rufe huskokinsu sun je wurin a cikin motoci kuma sun harbe sojoji da ke wurin guda 60 da bindigar da ake kira mashin a cewar jama'ai a lokacin da kura ta lafa bayan harin 'yan bindigan sun yi awon gaba da makamai da harsashe daga shingen sojojin kafin su arce in ji jama'an an dai kashe wasu 'yan bindigan a wata musayar wuta da suka yi kafin su arce su bar motocin nasu waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an fi da madugun 'yan adawan venezuela leopoldo lopez daga gidan yari zuwa gidansa ana tsare da shi bisa dalilin rashin lafiya bayan ya kwashe sama da kimanin shekaru uku a gidan yari na sojojin kasar a cewar lauya na lopez da kuma kotun kolin venezuela a jiya asabar wata sanarwar kotun ta ce an yi wa lopez afuwa ne dalilin rashin lafiya da yake fama da shi kana a shafinta na twitter kotun ta ce shugaban kotun kolin michael moreno ya yi wannan afuwa ne a ranar juma'a an tsare lopez mai shekaru 46 da haihuwa a cikin watan fabrairun shekarar 2014 bisa zargin tada fitina a lokacin zanga-zangar kin jinin gwamnatin wanda ya sanadiyar mutuwar mutane uku kana wasu da dama suka jikata bayan shekara ɗaya kuma an yanke masa hukuncin zaman kaso na shekaru 14 lauyan lopez dan asalin ƙasar spain javier cremades ya faɗa a birnin madrid cewa leopoldo lopez yana gidansa a caracas da matansa lilian da kuma 'ya'yansa sai dai har yanzu ba shi da cikakken 'yanci saboda hukuma ce take rike da shi dakarun sashen bababamai na amurka da haɗin gwiwan dakarun koriya ta kudu sun gudanar da aikin nuna yadda wasu na'urori ke aiki akan iyakar koriya ta arewa Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari ya ce gwamnatinsa ta fi ba da fifiko ga ci gaban ilimi tun lokacin da ya kama aiki a zaman gwamna a jihar Katsina. kamar yadda za a gani a kudade da gwamnatin tasa take warewa ga sashin ilmi. Gwamna Masari ya bayyana haka ne a tattaunawa da da wakilin sashin Hausa Zaraddin Sani Funtuwa. Mu dai abin da muke da shi tsarinmu na ilimi shine wato za mu kashe mafi rinjayen kuɗi a sashen ilimi bara mun kashe kashi 22 bisa ɗari na kasafin mu a bara intervention wato sa hannu a primary education kawai abinda mun kashe ya kai about 3 billion a primary education a secondary education mun kashe about 2 billion duk abinda muke yi muna rehabilitating da constructing new classrooms and dormitories domin akwai overpopulation amma we cannot address uh, mai addressing issue na overpopulation sai ma mun gyara makarantun sun yadda suke ma yanzu ba makarantu bane kana nufin idan na zaga duka waɗannan makarantu irin wannan abin da kake cewa zan ganin shi kenan duk abin da muka ce mun yi mun kalubalanci kowane irin mutum ya ce ba a yi a waɗannan 361 bayan da ba mu yi aikin primary education ba kuma duka boarding secondary schools namu na mata in particular yanzu abin da ya rage mu yi na mata ba su wuce hudu ba ko biyar amma duka inda boarding yake da nan maza da abin nan muna over 20 boarding schools and in Allah ya da by end of this year karshen wannan shekara dukkan zai mun complete rehabilitation nasu kuma mun kara musu dormitories saboda wani dormitory din da aka yi shi a ɗauki mutum saba'in da biyu kaji akwai mutum ɗari uku. yara balagaggu za ka je ka samu aji akwai ajin da ke da ɗari biyu wannan shine picture din akwai wasu da suke ganin ba wai aita yawan gina azuzuwa ba a gwamnatin ka wani tsari kuke da shi domin su ma malamai su ji daɗin koyarwa da su waɗannan ɗalibai da kuka halanta musu ba mu taɓa yin ƙasa wurin biyan albashi albashin malamai ko kuɗin ƙananan hukumomi suka zo abinda muke fara cirewa albashin malamai shine na farko abinda muke fara cirewa sannan abinda ya rage mu cika mu biya albashin sauran ma'aikata kuma yanzu haka nan za mu ɗauki malaman makaranta daga firamare zuwa secondary kamar dubu ɗaya da ɗari tara 33 mai girma gwamna idan aka ce kyautatawa wato kyautatawa malamai ana nufin ba wai albashi ba wato kyautatawa ta musamman musamman irin a ce a bangaren irin allowance allowance haka ya kuke yi menene walfaya ba allowances nasu ba to ba wanda ke bin mu bashin allowance ko da na kwana ɗaya ne sannan kuma muna masu training yanzu kuma muna yin irin workshop din nan for malamai wato abin da zaka lura shi akwai wato investment din da ake yi daga jihar zuwa federal akan ainihin education a wannan karin ba a taɓa yin irin shi ba ko wannan kashin kasafin kuɗi na bana na jihar katsina fiye da kashi 20 a ilimi zai tafi ilimi shine number one shi fi kowanne samun kaso mai tsoka a mu girma gwamna kana nufin yanzu idan Allah ya kai mu karshen shekara za mu ga abin da ya fi shekarar da aka baro dama ka daure ka ka yanzu ka ɗauka abin da kenan to ka gan ka zo karshen shekara za ka dasa ne lokacin ne ka iya gane cewa waccan shekara ga abin da ya taras wannan shekara kuma saboda da zo ga abin da gani an ƙara bisa bisa akwai wani tsari da aka biyo da shi yanzu wato wannan tsari shine tsari na ciyar da yara 'yan makarantu musamman na makarantun firamare ko a nan jihar katsina ina aka kwana sun zo sun mana gwada mana yadda wato tsarin yake tsari ne na ciyar da yara daga aji ɗaya zuwa aji uku na firamare yanzu sun abin yana karkashin wato department din girl child education yanzu haka za su na abuja za a yi concluding to amma har yanzu misali a rijista ban san ban da rakodin wa'anda aka ɗauka a rijista muna da yara a primary school a one point. Da dalama ɗin da ko kuma matsalar da muke ciki yanzu ita ce idan ka je ka cire dan aji daya zuwa aji uku ka bashi abinci to shi ɗan aji hudu zuwa shida fa. So akwai matsaloli wanda dole sai an lura da su an gyara su za mu ga abin da za su bayar sannan za mu ga abin da gwamnatin jiha za ta yi sannan mu ga yadda tsarin a fuska mai kyau ne tunda an ce kowanne mai abincin na ƙauyen da ake yi nan za a yi misali za ta mutane za su ci abincin da suka saba da shi to amma haka tana akwai wata firamare din wadda yake dama ba komai na sai da a wurin to kaga yanzu sai ka yi kai kiretin wani wanda zai iya sana'ar yi wa yara abinci to akwai bukatun suna da yawa amma kuma masu yiwuwa ne ah, haka idan abin ya zo hakan kama to mu mutanen mu za mu tura su su je oshun oshun sun yi wannan abu yanzu ya kai wajen shekara takwas to ya kamata mu je mu ga ya suka yi wa'anne matsaloli suka samu kuma ya suka yi maganin matsalolin wato kana nufin cewa a takaice akwai alkawarin wannan ciyarwa na waɗannan yara nan ba da jimawa ba kenan da zaran mun samu bangaren gwamnatin tarayya bangaren gwamnatin tarayya su suka ce za su ci da aji ɗaya zuwa aji uku to sai mun ga yadda wannan bangaren ya zo sannan mu tabbatar da lokacin da za mu hara da za mu hara. To, ko ne makasudin shirya taron bita ga mata da matar gwamnan jihar Kebbi Hajiya Zainab Atiku Bagudu take cikin watan azumi? Wannan ne karo na biyu da take shirya irin wannan taro. abin da kuma wakiliyar sashen hausa maryam atu muhammad ta tambayi hajiya zainab kenan abin da ya sa daga farko muka kikiro irin wannan tsarin shine babu ilimin da yawa shine dalilin da ya sa ake kirkiro irin abubuwan nan ko ta fannin ilimin addini ko na boko za ki ga muna yawan yin abubuwa da suka shafi neman ilimi har dai ga ya mace a kasashenmu musamman jihar kebbi babu ilimin mata ba su fitowa su nemi ilimin wasu ba wai don ma ba kuɗin ba al'ada ya riga ya kafa cewa a mace ita kawai za ta yi aure ne kuma ta haihu shi kenan namiji shine mai zuwa makaranta to bugu da ƙari kwanakin nan ko mazan ba su zuwa makaranta ilimi a arewa gaba daya akwai matsala shi yasa muke neman mu da muka dan samu allah ya bamu muka yi muna kikiro irin wayannan tsarin wasu mu kira wasu daga waje kamar irin wanda aka yi jiya da ita sister maryam nan ko da allah zai sa iyaye su ga matan nan su saurari abin da suke faɗa kuma su yi amfani da shi a nasu gidajen har da maza ma idan aka yi irin lecture din nan akan sa shi ga kaset kuma muna fatan mazan ma za su samu su saurara kuma su ba da dama 'ya'yansu mata su fito su yi nemi karatu. Ranki daidai idan muka koma ga kungiyar Hilwa wacce kike shugabanta yaya abin yake a halin yanzu. Suna kokari gaskiya tare da haɗin kan gwamnati za ku ga eh, lokacin da aka fara enrollment na mata watan sa mata a makaranta mai girma gwamnan jihar Kebbi da kan shi ya je ya yi kaddamar da wannan taron sannan kuma kullum hilwa tana zuwa gari gari tana aiki da shugabannin ƙasa da iyayenmu na ƙasa da na addini a nuna musu da mahimmancin kuma ana ɗan samu kwanaki an samu ɗan targaɗe wanda ya nuna kamar jiha kebbi yaran da suka yi jarabawa ba su wuce sittin ba to ko da aka je aka yi bincike sai aka ga ba haka ne ba yaran da suka yi rajista sun fi haka an dai samu kuskure kuma an gyara ko lokacin da suka zo ne suka zo da fom ɗin ba su zo da isasshe ba amma daga baya an zo an gyara irin haka dai abubuwa da yawa na faruwa wanda gwamnati ba ta da sanaya daga baya in sun zo sun gane aka yi gyara shi yasa ku aikin ku ke da kyau na 'yan jarida in kun ga irin abu haka ya faru in kuka rubuta wani zai gani kuma za a gyara mm. da shike muna da wayansu lokacin gaman kamar guda tara Mm. wanda ba su tura 'ya'yansu sosai zuwa makaranta mm. yaya al'amarin yake to ha ila yau aikin dai duk ɗaya ne sai mun ci gaba da zuwa wurinsu mun ci gaba da nuna masu mahimmancin zuwa makaranta akwai tsarin da ake kikirowa har biya ake conditional cash transfer ana iya a biya iyaye su bar yara su je makaranta gwamnatin tarayya tana aiki sosai akan wannan yadda za a yi da kuma ana ba su abinci akwai tsari da dama da aka shirya akan wannan in allah ya yarda kuma da haɗin kan uban ƙasa da shugabanni na addini za a iya a samu ci Ko akwai wani ƙarin bayani da kike so <laughs> matasa su samu domin zuwa makaranta? To matasa dai ku duba ku gani yanzu yau wanda ya makaranta na san suna yawan cewa eh yi makaranta baka samu aiki ba. Mm. To in baka yi ba fa in baka yi ba abin ya fi muni yanzu rayuwa duniya gaba ɗaya wanda bai da ilimi ba a yi da shi da mai ilimi ake yi in muna son mu samu ci gaban kanmu na jihanmu da na ƙasanmu ga baki ɗaya dole dole mu gyara wani kira zaki yi wa iyaye game da ilimin 'ya'ya mata To ai kiran ha'ila yau shine dan Allah su yi haƙuri su duba cewa ita 'ya mace ita ke rike da gida ita kuma ke rike da al'umma gaba daya 'ya macen nan in muka ilmantar da mace guda daya kamar ka ba gari daya ilimi ne saboda za ta zo ta haihu za ta zo ta samu yara ta koya masu ta gwada masu yadda ya kamata su tafiyar da al'amura amma in mata ba su da ilimi abubuwan sun fi lalacewa Muryar Ato Muhammad muryar Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya. Haka nan a wannan taro da Hajiya Zainab Bagudu ta shirya Hajiya Maryam Lemu wacce ta shahara wajen gabatar da kasidu ta yi kira ga mata su himmatu kan neman ilimi. Gaskiya a musulunci yadda Allah ya gwada cewa kuma yadda annabi ya yi maganan um, mata ya kamata mata su tashi tsaye su ci gaba su yi kokari su yi karatu an gaya mana a ƙur'ani cewa mu nemi ilimi ko daga nan zuwa har china to ba a ce ko mu maza ko mata ba kowa ne inda mu musulmi ba a bambanta ba yawwa kuma farkon abin da aka ce mana um, farkon suran da aka yi revealing um, ne mu uh, ikra uh, ne mu yi karatu to mu yi karatu ba a bambanta ba kuma kowa kenan to ilimi na mata an ce na mace ita ce farkon makaranta uwa ita ce farkon makaranta ma yaro to in uwa ta yi karatu ita ce za ta san darajan abin da karatu yake ma yaronta yadda za ta taya shi ya ci gaba za ta san amfanin karatu shine ka gane komi daga magani ka gane komi daga abubuwan da za su taya ka kula da kanka za su taya ka san duk irin ma sana'an da ke waje da za ka iya yi ka taya kanka fita daga talauci su taya ka sa ka ci gaba kuma ka sa ƙasa ma ya ci gaba amfanin karatu kenan to in na mace kuma ta tashi tsaye abubuwan da na mace za ta iya yi in ta samu ilimi wallahi ba iyaka don muna da wani irin karfin hali da idan aka ba mu opportunity gaskiya ba karshen abin da mu za mu iya yi in muka samu irin wannan hanya in aka bude mana. To kamar wace eh, irin hanyoyi ne mata ya kamata su bi a ilimance domin su samu gashin kansu. Duk hanya da kenan um, na farko babana ya tada ni ya ce allah first allah shi ne na farko so mu san addinin mu kuma mu san shi daidai yadda ya kamata sai na biyu shi ne boko don mu gane cewa yanzu yadda duniya yake abubuwa na canzawa kullum mu san cewa akwai opportunities a waje da zai taya mu mu hau lada inda zai taimake mu muna cikin positions inda za su sa mu mu sa ƙasan nan ya gyaru to in muka ce za mu tsaya kawai a makarantar allo ba makarantar allo kaɗai ne son Allah kaɗai ne zai sa mu ci gaba ba of course sanin addini son Allah kishin Allah shine na farko amma ko Allah ma na son mu yi balancing komi a rayuwarmu so shi ma yana son mu ci gaba yana son mu ƙaru kuma yana son mu yi amfani ma musulunci mu yi amfani ma mutane a duniya to so idan za mu tashi tsaye mu tabbata cewa mun taimaki mutane za mu taimaki mutane a duk hanyar da Allah ya buɗe mana kuma hanyoyin suna daga agriculture suna education karatu suna makarantu suna asibiti a hanyar medicine ga sunan dai kala-kala to so hanyoyin na nan idan mutum ya samu ya je makaranta za ka gan cewa akwai hanyoyi kala-kala engineering ne gyaran titi ne duk dai kala-kala da zaka iya shiga da zai taya ka ka ci gaba kuma ci gaban nan zai taya kasan shi ma ya gyaro. muna da 'yan mata waɗanda ba su da ƙarfin da za su tafi kamar zuwa makarantar boko musamman wanda shi gishirin rayuwar duniya wanne irin kira za ki wa su uwayensu domin su sa su turbar gaskiya na batun zuwa makaranta yaran mu haƙƙi ne akan mu kuma of course farkon abin da annabi ya ce mm. shi shine mu tabbata mun tada yaranmu da tarbiyya mai kyau amma tarbiyya da ilimi suna tahiya tare so haƙi ne akan mu ba yaranmu abin da ya kyautata ya fi kyau a cikin rayuwar nan dun ba su suka roƙi mu mu haife su ba mu muka kawo su cikin duniyan nan kuma haƙƙi ne a kanmu mu ba su abin da ya fi kyau don su ci gaba don su ma fi mu in suka girma so nauyi ne a kanmu mu tabbata cewa mun ba su duk abin da ya fi kuma mu problem dinmu shine wani lokaci mun cika son kai sai mu ta ci gaba muna barin yaranmu su su je su nema kansu amma ya kamata kowaye ne da zai haifi yaro ya tabbata addu'an shi fatan shi shine yaron shi ya girma ya fi shi so da duk karfin da kake da da duk gwargwadon da Allah ya baka ka tabbata ka ba yaronka abin da zai taya shi ya ci gaba gobe baka sani ba taimakon nan da ka yi addu'an da yaronka zai yi wallahi shine zai zama maka sadakutun jariya insha Allah so ka ji tsoron Allah ka san cewa wannan nauyi ne a kanka haƙi ne a kanka da za ka yi ko mene ko da zaka sai da <laughs> abin da kake da don kamar mu muna da makaranta kuma wallahi wannan tam din da muka shiga akwai wani da ya sai da gidan shi don ya biya school fees don yaron shi ya zo makaranta ya sai da gidan shi yanzu yana gidan haya don ya samu kuɗin don ya san darajan karatun da yaron shi ke samu to wani irin kira zaki wa su 'yan mata matasa da suke yawo tasha-tasha kuma uwayensu suna so su yi abin kwarai amma ba su yi to na mace gaskiya in bata daraja kanta ba bata so kanta ba abin da zan ce shine in baka ba kanka respect ba self respect ba wanda zai taba respecting ɗinka kuma abin da ka yi yau wata rana zai dawo ya zama maka abin da zai kawo maka ciwo so kada ka ga kaman kana da kanka na kada kai kana abubuwa yanzu kana son ka yi rocking life yau din ka iya don kome ka shuka yau wata rana za ka zo ka yi yauwa exactly so ka ji tsoron allah ka yi komi a hankali komi da lokacinsa amma in ka kuskura ka cuci kanka yau wallahi za ka ji makanka ciwo a gaba don ba abin da za ka yi da ba zai zo ya zama maka abu a gaba ba so ka yi komi a hankali kuma ka san cewa komi sai da haƙuri in dai kana neman daɗin duniya sai ka yi mm-hmm. haƙuri ka shuka abin da ya kamata don ka ji daɗin girmanka <laughs> akwai wani abin da wani ya faɗa ma 'ya'yana wata rana da ya gansu wata mata ce ma in fact ta ce um, ka ji daɗin tsufanka ka yi aiki da ƙarfi in kana ƙarami ka ji daɗin yanzu da kake ƙarami za ka wahala in ka tsufa kuma na so wannan nasihan da ta bashi shi. ato muhammad muryar amurka daga birnin kebbi najeriya hukumomi daban-daban suke faɗi tashi da kuma yin kiraye-kiraye kan muhimmanci da martabar ilimi ga ci gaban kowace al'umma, wani malami a jami'ar Modibo Adama da ke Yola Dr. Abbas Bunu Bashir ya ce harkar ilimi ya zama tamkar karin maganan nan da ake cewa in dambu ya yi yawa baya jin mai. Dr. Abbas ya bayyana haka ne a tattaunawa da ya da wakilin sashen Hausa Lawal Sani Kona a Jalingo. Maganan ilimi a jihar Taraba da ma arewa maso gabas ce ma duk arewan gaba daya sha'anin ilimi ya shiga wani irin halin da za a ce ha'ula'i domin me ilimi ya lalace gaba daya ba za a ce ba a kokari ba ana yi gwamnati na kokari mutanen ƙasa suna kokari amma kokarin mu har yanzu bai kai mu inda ya kamata mu je ba a zan ba da misali mu ɗauka tunda da ana muna magana mu ne a nan taraba tukuna mu ɗauki na taraba sai mu ga abin da yake faruwa a taraba daban ne da abin da yake faruwa a wasu wurare ko kuma duk ɗaya ne ko kuma wasu sun yi kama ka dubi jihar taraba kawai a cikin jalingo local government muna da makarantu ala misali na primary primary sun fi 80 da wani yau wa'annan makarantu za ka bincika ka yawo a gari wasu ba za ka gansu ba amma ga suna an yi listi nasu a primary board ina da statistics wasu din makarantu suna nan ga sunan a takarda a zahiri ma za ka ga wasu din suna nan amma ba za ka kira su makarantu ba domin me mutane sun mai da su wani abin yaudara na neman kuɗi ne ba ainihin karatu ake yi ba yanzu makarantun gwamnati yanda allah ya yi su da girmansu da yawansu ba su da amfani sosai ga mutane domin me abin da ake kira ingancin makarantun kusan babu shi me ingancin makarantu e, eh, malam bature zai ce quality na hanyar ilmi din babu shi in muna maganan quality mu dauki abu biyu eh, ingancin malamai da ingancin yanayi inda ake karatu mu dauki ingancin malamai tukuna muna da malaman ne in muna da su su nawa ne in akwai su mun san nawa ne su din nawa ne qualified waɗanda suke da training ainihin su malamai ne wallahi ma sani da yawa yanzu suna shiga aikin malanta ba don wai sun yi karatu ko kuma suna da a ilimin malantan ba ne a'a suna yi ne don su rasa abin da za su yi kai ba ma a secondary ko a primary ba ka je jami'o'i mu yanzu na rantse maka da yawa suna neman aiki su karantar a jami'a yanzu ba don wai suna da interest na karantarwa a jami'a ba ne sun rasa abin da za su yi ne jami'o'in kuma sai su ɗauka don su ma sun rasa wanda za su ɗauka su yi musu wannan aikin gaba ɗaya sai a taru a lalace ka je wani secondary school akwai wani sabe da muka yi adama wani lokaci tsakani da Allah wani wanda ya history yana karanta da mathematics a Dobeli secondary school me za a ce da wannan wani bai san ma me science ba a sa shi ya karanta da subject da ya kama da science to al'amuran yana da yawa ba mu da malamai ba mu da malamai da are qualified na ɗaya kenan sannan wa'inda muke da su ɗin kuma kamar da na ce maka sun shiga malanta ɗin nan ba don wai suna so ba ne don shi ne kawai suka samu saboda haka me nake magana ba interest baka da qualification baka da interest sannan baka da abin da zaka karantar me zaka karantar da yaran nan wani ya ce akwai wani vice chancellor namu ya taba cewa malaman mu na yanzu wasu ana koya musu yadda za su karantar ba a koya musu abin da za su karantar din problem din kenan an koya maka pedagogi babu content mai amfanin sa so in ka bi daga malaman primary malaman secondary da sauransu duk tafiya iri ɗaya ne ba ba ingantattun malamai a inganci babu a nan ba nasu su babu sannan kuma a interest in babu na wannan kenan ta wani fannin kuma mu koma ta gefe ɗayan na a yanayin wurin karatu azuzuwa kai yanayin makaranta ma gaba da ka je makaranta ka ga azuzuwan makaranta ruwa ya kwaye kan makaranta a yi wata biyar shida ba a yi tunanin ma cewa a zo a mai da wannan roof din ba ina yaran za su yi karatu damina ya shigo su zauna karkashin bishiya an fara wannan karantarwan kuma iskar ruwa ya zo su gudu su koma gida su yi fama da karatu ne ko gudu, domin lafiyansu kaga ba karatu sannan inda ma ake da azuzuwa din kayan da ake karantar da su din babu teaching aids babu su wani makaranta ke teaching aid yanzu ya ma za su sami teaching aid ba proper budgeting for, for education nawa ake budgeting for education nawa ake ba education budget din kusan babu wanda aka yi budgeting for education yana isa wajensu ne Abinda isa wajensu mai aka yi da shi corruption ya cinye saboda haka is a generic problem duk yanda ka bi ta magana ilmi ilmi ya shiga wani hali a taraba yanda na bada misali na taraba wallahi ni na hakikance duk yawancin jihohinmu na arewa haka zaka samu watakila fi da kano da watakila irin su yobe wa'inda suna da wannan ma ba mu je sosai bane ba mu sani ba su gombe ka gani su wa'innan su watakila sun san inda dare inda yake musu ciwo sun san abin da suke amma tsakanin da Allah yawanci yawa yawan jihohinmu na arewa ba su damu da wannan ba Masu haro da Allah kama karshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma makon gaba da ikon Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da kuma Solomon Abu wadda ya daidai da sautin shirin. A nan ni habu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri. a huta lafiya.